في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا kun ga wanda ya yi basira ya yi aiki da abin da aka karanta mai na alkur'ani dama da musulunci mutum ba zai iya yi ne ba sai ya yi hankuli to wanda ya yi hankuli ya yi abin da rai ne ba ta so amma dai shari'a ta umarce shi to zai ga sakamako mai kyau wanda rai ne kaso in kiyama ta yi wanda ko ya bi ne abin da duk ta kaso shi yaka yi ya bar abin da Allah ya umarce shi to shi kuma ranar kiyama zai ga abin da bai so wa man kana biya zai duniya a amma duk wanda ya zama cikin wannan duniya a amma an alhaki ya makauce daga gaskiya ba shi yin aiki da abin da aka karanta mai ka kauli ta'ala fa inna la ta'mal absar wato idan ba ta makance la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur fa inna yadda abin yake la ta'mal absar ba basira ke makabcewa ba wato walakin ta'mal qulub sai dai bukata take makabcewa allati fi sudur wanda take cikin kirata wanda abin nan zuciya ta ta makabce da wata kiyayya ya ki karban gaskiya ya an karanta ta saba mara'ayi ne ya tashi ta wada don malamai suna bin sauran suna wada abinda sun ga gada ma kuma shi in ka tare shi ka ya masara ma ba ta bai iya ba amma ya iya bacin wanda ya haɗa na alqur'ani duka to wannan kun gama kawo ne ko daga ganin ku sai ku ga ai wannan babban mutum na a cikin ƙasa ai wato wani babba ne babban banza na ba wani babban alheri na babban banza na tunda bai san komi na addini ba duk wanda bai san addini babban banza na wanda duk Allah ya bari bai koyi addini ba Allah bai kamna ta man Allah bi khairin yufaqihu fi din duk wanda Allah ka ne alheri gare addini ka koya mai ya bashi ranta ta duk abin da mutum ya tara inda ka ga bai koyi addini babban banza na Allah bai kamna ta wa huwa bil akhirati amma ranar lahira zai tashi mai makauta an ke najati daga hanyar tsira an ke najati daga hanyar da za a bi a tsira ba zai gane hanyar da za a bi a tsira ba a ce alkitab kuma ba zai iya gane hanyar da zai bi ya karanta littafi ne ba wa kuli ya laita ni lam uta kitabiya sai ya dora dan kai ce wa da ba ni littafi na ba utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya ni lam uta kitabiya kun ga wannan zai shigo cikin wannan bangare wanda aka ba littafi ne bi shimalihi fa yaqulu sai ya dora ce ya laita ni lam uta kitabiya kai ce na dora ka a ni littafi na kuma ولم adari ولم adari ما حسابيا ولم ما حسابيا ni ban san hisabi na ba ya laitaha kanatil qadiya sai ita na dama lokacin da muminai ka ta gure a kai su aljanna shi ko yace kai ce dore a ce wannan mutuwa ita ce ta karshe babu wata rayuwa da a ce rayuwar nan da an ka mutu gare ta duniya dore a ce ita ce alqadiya wato ta karshe gaba dai babu wata ma aghna an jahiliya ya yi ta faɗa yana ta faɗa da addini don ya tara dukiya ya tara dukiya yau ga dukiya bata wane ba sai ya ci magana a a ni dukiya ta bata yi min umarnin komi ba halaka ni sultaniya wani ko kuɗi ya tara wani ko milki ya tara shi ɗan siyasa na babba amma komi bai sanyi ko kawai bai iya amma dai ga milki gudan babbar gare shi sai ya ce ma agana a nema ya halaka ni sultani a ni kan daɗa don mulki na ya halaka don ya gane yanzu mulki ne ya zama mulkin banza sai ya ce abin na halaka ni sultani yana cikin wannan magana sai Allah ce a kamo shi kuzuhu fa gullu da wannan magana da ya ga ta nadama yana magana cikin nadama sai Allah ce ku zuhu mala'iku ku kamo shi ina nake jin wancan murya ta yana ta magana kun ga bai bugu ba kenan inda ya bugu bai magana sai ku kamo shi ثم الجحيم صلوا قال خذوه فقلوا ku kamo shi kuma ku yi abin nan kokoni a dauki hannuwan dama da hannuwan dama a game da kawa da dama a daure ga waya ne ta du'a da ga bayan daure shi kamar jahi masallu sannan ku shiga da shi wutar jahi umma fi silsilatin zar'uha sab'una ذراعا sun summa sannan fi silsilatin kusa a cikin sarka sarka ce wadda ake sawa sab'una zira'an zira'i saba'in duk dauri guda kun san dai kullum na na sarka hadisi ya inganta daga mai gidan mu sallallahu alaihi wasallam wannan sarka in aka dauko kullum ta guda an ka kado duniya duniya ba ta koma cirowa da haki duk wani ya ba ta yi to amma ga ta har zira'i saba'in kuma zira'in mala'ika ba zira'in ba na mala'ika amma duk an da ya mai tun daga kuma duk da wuta ta kabarbali babu inda zai na an yi ayyato ya kare kai ne ya bi allah yaki sun mafi sistatin zarwa sabo na zira an fasa da kuma me ya dalilin da aka ce a sa ya ce innahu kana la yu'minu billahi al-azim innahu kana la yu'minu billahi al shi ya kasance bai imani da Allah babba ba in an karanta sai ce wannan duk malamai karya ta suka yi daɗin bakin su na suka sha kuma kai da ka zo ka ba da tarihin rayuwarka aka tambaye ka yan jarida suka yi ma tambaya ka fara tarihin rayuwar ka wuri ka za ka yi firamare wuri ka za ka yi sakandare wuri ka za ka yi jami'a ka yi aiki wuri ka za ka aiki wuri ka za haka kare baka faɗi islamiyya da ka ya kai ka ba amma kuma ka to ka iske masu islamiyya ga suna magana kuma ka saba ka ciki don ɗaya kana shaidani don ɗaya kana shaidani ba ka tsaya ga abin da ka karanta kai ba ka yi karatun addini ga mutum kai ka magana ta wallahi malamai suna shan daɗin bakin su suna faɗa abin da sun ka dama to komi sun ka faɗi dai kai dai jahili kake baka sani ba kama bakinka yan wani abu da kai ce ka samu wasu lalatacin malamai ka ba su kuɗi su ka yi taron malamai kai kan ba ka yi taro ne ba ka yi taron su to Allah ya ce saboda wannan rashin imani nashi shi ya sa annahu kana la billahi al kuma marwaci na wala ya'ubu ala ta'ami miskin ya tara dukiya ya tara in kaga ya ɗiba ba mutane siyasa ta tashi in siyasa ba ta tashi ba shi kan ba ku yi dan Allah wani abu na da hausa ka ba ku yi dan Allah to shi na kan bai dan Allah in kaga ya ɗi dukiya ta takara hito in dai ba takara hito ba ka ganin mutane shi ya sama wasu ala yana da kuɗi ba wani da ya hito takara ya sau motoci da yawa wani da ke gaya mini ya ce ya hira da uba ne ya ce wallahi ni ba a zaune da kuɗin na haka ubana yana ta mamaki a shi wani kuɗi gare shi ba Allah ya ga kullum sai ya ta yi kasuwa ya wakon rai sana ya samu abinci a shi yana nan da miliyoyin kuɗi sai ga shi ya hito takara eh, ya ce a sauran motoci masu ɗimbi yawa ya ce a taikwa ma wai kama a taikwatano wai a daɗe ba a kawo ba ya ce a ta taikwa wurin sai zuwa ko wace iri an ka gani a saido a kawo to kun ga marowaci na Allah ya ce wala ya hudu ala ta amil miskini bai kwadaitawa ga abincin miskini baya taimakawa talaka shi ko talaka kun san yana da girma wurin Allah in ba ka taimako ne Allah ma ce kai gaba dai gaba ba ka da imani da Allah in ba ka taimakon talaka duk wanda bai taimaka ma talaka a wurin Allah ba shi da imani kuma gaskiya Allah ba zai tausaya mai ba don kusan da sani Allah na son talaka Allah na son talaka duk wanda ka son talaka Allah na so mai don haka annabi ke addu'a Allah shi ta hiraya shi tare da talakawa ya ta sai tare da talakawa shirni abin na fi zumurta eh, masakin abin da yasa yake cewa haka nan saboda darajar da ya ga suna da ita a wurin Allah har wata rana da da wani ya so ya taba su annabi ya so ya kawo da kai gare su Allah ya ce a yi hankuli wasu birnin saka kama Allah ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا wato a wajen Allah in dai talaka mai addini na ya yi babba wanda bai da addini da annabi sallallahu alaihi wasallama wasu mutane suka so ya kore talakawa daga gehe ne sai Allah ya ce a wasu birnin saka ka ba kan ka hankuli kai ta zaman ka ma alladhi ne da una rabbahum tare da talakawa inda ka ta addu'a ga Allah bangiji su kun san talauci yawa mutum yawa in dai akwai imani a jima a jima sai ka ga shiru ba wani abu na addu'a ta annabi yana ta yi yana ne yana ta addu'a wani kuma sai ka ga daga hannuwa ne wani ko sama hagani yana biyu ya san taimako na bisa wa bis sama'i rizqukum wa ma tu'adun saboda haka ya san arziki na sama saboda haka sai kaga yana dan diba zuciya na nan na addu'a yana dan dibawa to ɗan bukatoci gare shi Allah ya ce to irin waɗanda in kana tare da su koda kai baka iya yi kai baka iya yi kila ga yini ya kaka ka samu tasbihi akalla ko kaya da ya ka samu dubu uku ga yini talakawa nan na nan sun kai su goma kusa gare ka kana tare da su cikinsu akwai mai yin dubu hamsin da duk an ka kwasu gafaran nan ta dikirorin nan kun sa annabi ya ce su wa'annan mutane masu wa'annan dikirorin la ya shiga jalisu abokin zaman su bai rashin arziki da duk an ka kwaso sai a gama da alhaji shi alhaji na gani a wani shi haraka ce ta ta wa'annan na wa'annan suna adda haraka suna ka yan mai yana zuwa yana kasuwanci yana ganin riba to idan haka Allah ya ce da annabi kai kakka kore talakawa daga wurinka wasu birnin saka ma alladine da'una rabbahum bil gadati wal ashirin. ka ka ba ranka hankuri ka yi hankulin zamanka tare da waɗannan da ka addu'a ga Allah sa da sai kuma da mai ci ya da wani rabon bai abin ga da shi yurido na waje suna ga da Allah wala ta adu ainaka anhu kada idanunka ta ketare ta basu ka dora kallon manya masu abin duniya turi da zinatul hayati duniya kana nihin rayuwar duniya kenan kawar rayuwar duniya to kakkai haka wala ta dai mana a gaban lagalba wa an dake na wa'annan da muka raukanar da zuciyarsu ga ambaton mu su ba su ba su damu da zikirin mu ba sai dai su zanna su yi ta hira ya zanna gauri har ya tashi ko su bayanin labarin so ɗari bai samu ba haya ba wurin ko salati ɗari bai ba ya ba wurin ko isi gabari bai yi ɗari ba ya ba wurin babu wata ayar qur'ani da ya ta maimaita a haya ba wurin irin waɗanga da muka muka gafala zukatan su an zikirina wata ba a hawa ya bi son rai ne wa kana an ruhu da duk al'amari ne zan ɓanna ne Allah ce kada kai mai biya to darajar talaka kenan da kaɗan kenan daga cikin darajojin talakawa saboda haka kai talaka kada ka ɗauka ba ka da daraja shi talauci dai magana da muka karanta da ku a nan malamai sun sabani shi talauci shi abba babba ko wadata wahi daraja wurin Allah ƙarshe dai suka ce talaucin ba shi abba ba amma idan mutum yana talaka in abin nan ya yi hankuri to zai zan babba don talauci in Allah ya taimaki mutum yana sa shi ibada ya yi ibada ya yi ta yawaita ibada amma kuma idan talauci ya sa mutum ya bar bauta Allah ya barkace to talauci kun ba alheri na gare shi ba to haka dai wani mutum talauci ya yi alheri gare a bashi maciyaci ne bai da ko sisi kullum sai ya bai na kari da sahi to wani ya yi mai alheri wani ko a bashi kuɗi da yawa ya yi mai alheri don in haka ya samu talauci to yana iya zama mai nahiki kun ga da mutum ya zama na aiki ya tena shi mana aiki ya tena shi mana aiki kun ga kuma shi ta ɓaci gare shi to kowane mutum dai shi Allah shi ya sa abin da ya zama alheri gare kuma ya ada gare shi Allah ya tausaya mana duk abin da alheri to Allah ya zaba mana kuma ya ada mu gare shi ya ce wa abin nan fa huwa bil akhirati amma wa adallu sabila ai abadu dariqa anhu wasu darada min hada daga wannan sai ya cirato ila dikiriya annahu la ba nan la mahaba ta fil islam wato abinda ake ce ma abinda mahabada ku taho mu yi wanga sannan mu yi wanga mu haɗa kai da haɗa kai da mukahire da musulmi a yi musulunci a yi kafirci to a musulunci babu wannan wala ta kai wala ta jama'a jama'atun da hukumin kun ba a keɓe wata jama'a da hukunci duna ukura ba da wata ba ba a keɓe wata a ce wannan hukunci ya shahi al'umma kaza a musulunci babu shi in dai hukunci na ya shahi musulmi kawai ko wada mai iri na ga dokar najeriya aka ce ya ah, doka kaza ta ɗebe emeyoyi su ba su ciki doka kaza ta ɗebe gwamnonin jihohi ba su ciki doka kaza ta ɗebe shugaban ƙasa bai ciki wannan dokokin najeriya na don mutum na yayi su yana diba yana tunanin ko wata rana idan shugaban ƙasa sai ce to ba shugaban ƙasa bai zama wuri ba to shine kawai amma dai dokokin allah kowa da kowa da ɗai faƙala wa in kadu wa in kadu la yaftinunaka anil ladhi awhayna ilayka litaftari alaina ghayra wa idan lattakhaduka khalila wa in kadu lalle sun yi kusa la yaftinunaka wato sun yi kusa su tare ka wato yadda abin nan ya sanzilunaka wato su sauke ka ga matsayinka su sauke ka an alladhi na ilaika daga abin da muka yi ma wahayi mutane dubara gare su in mutum zai zama mai wa'azi ya zama mai wa'azi amma tare da neman taimakon Allah wani mutum dubara gare in yan maso kusa gare ka in ba ga Allah ka jingina ba sai ya sa ka karkace ka faɗi abin da ya kaso ka ba abin da Allah ya ci wani na da dubara kwarai to shi yasa mai wa'azi yana bukata shi ma wa'azi lokaci lokaci ana dan tunatar da shi to shine Allah ke tunatar da annabi ne Eh? to wanda aka maka makaka mai karkatar da mutane to yana yiwa mala'iki na yana wa kuma abin nan ya zama a ganewa ce a haka na amma dai matsawa gani shi ya ce sun yi kusa su sauke ka anan ladi auhaina ilaika daga abin da muka yi ma wahayi ka bar shi da tantare alaina gairu don ka kaga mana wani abu ka ce mun ci wa idan lafa alta zalika inda ka yi wannan familta kakkarkata bi takhsisi jama'atin bi hukumin ka kebe wata jama'a da wani hukunci duna ukura da wata la duka khalila da sun rike ka masu su al'adar mutane kenan in kai musu wani suka so sai su rika son amma dai wannan suna dan guntun lokaci don duwar mutum ka son wata rana sai ka iske shi yana ta bacin ka yana ta bacin ga siyasa na akalla kuna ganin sai ku ga mutum ya yi tsaye cewa sai wani wata rana sai ka iske shi mugun bacin da ya kai mai inda Allah zai a sa mutumin nan lalacewa da zai ko kare sai ya yi shi a cikin jama'a kuma shi na ya tsaye ce sai wani amma ya dawo yana baci ne to al'adar mutum ke nan. saboda haka ko ka nemi soyayyar mutum in dai ga mutum kan neme ta wata rana sai ta zan kiyayya ga Allah dai aka faɗa soyayya ta zama soyayya ta gaskiya wanda yake shi yana iya tilasta mutum dole ya so ka so na gaskiya idan mutum ya aikin da Allah ke so sai Allah ya kiri mala'ika jibril ya ce mai ni ina son wani fa ahibba kai ma ka so shi ya ce ya binna na nima ina so ne sai yace ce to ka kira mala'iku sai ya kira mala'iku ya ce wa da dan gidan wani Allah na so ne ku so ya sai muna so ne daga na annabi ya ce fa yuda wal mal qabul fil hadis sai ya shehin da mai karbuwa cikin kasa sai ka ga har da wanda bai so ne ya ce to da kan ban so ne amma Allah ya wani na Allah kun ga kabulu kenan aka shi da mai to daga Allah aka samu wannan ga mutane ba a samu wannan sai ka koma ga Allah can aka samu soyayya da in ya so ka ya sa mala'iku su so ka sannan ya sa mutane so ka ko masu kaunarka sai ka ga suna abin nan suna magana mai kyawu game da kai to amma in dai ga mutane na za ka yi musu rike kamar masoyi nan gaba kaɗan kamin ka zama kiyansu walaula walaula an ka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila walaula an ka alal haƙi ba don da muka tabbatar da kai ga gaskiya bai isma mun ka tsare ka ba laƙarƙita haƙiƙa kayi kusa ai ƙarabta tarkan kayi kusa ka karkata ilayhim zuwa gare su da shay'an kalila wani ɗan karkata kaɗan ai rukudan kalilan karkata ai kaɗan li shiddati ihtiyalin na saboda mutane suna da ƙoƙarin dubara suna da dubara ƙwarai wa ilhahim kuma suna da nacewa matsawa fi ma ya jini na fa'an ga abin da suka fitan zai jawo musu amfani aure da fa an shidda ko kuma zai ture musu cuta mutane na da irin wannan al'ada kuma tun ba yanzu ba shi yasa kuke gani za ka ga malami ya taso yana ta wa'azi tsakani da Allah bakin gaskiya ya kai da ya matsa waje wani dan siyasa ya matsa mai ya matsa mai a kwana a tashi a kwana a tashi ba zai gushe ba sai ya koma dan siyasa a tumana a faɗin nan da shi haka ga shi yana ganin a wasu na bai gane suna sai ya bayyana ya zama na haikai Allah da an tuwa yi wa'azi aka ce abin nan bai kamata malamai su yi mina haici ba sai kaga ya rikice ya tashi ta faɗa shi ta faɗa don mina haikin Allah na ya sani ko kowa ya sani to mutane na cewa gare su amma in ka san irin wannan ko sun nace ma duwar mutum yan matso ka kula da abin da kake yi dan siyasa siyasa ta ɗauko shi kuma in ban da ita da ko sani ne ba yi ba kai ko addini ya ɗauko ka in ban da shi da ko sanin ka ba yi ba ya rike kayan gidansu ya kamata ka rike kayan gidanku a rika kawance kana gehe shi na gehe a rika kawance in ka ga abin magana ka yi amma in ka dawo ka shige ciki shi kenan kwana biyu ko taimakon da kaka iya bashi ba ka bashi don mutane ma ba su yarda da mutane ba su yarda da kaga ba ka da wahani gare ko ba ka da wahani ga Allah an hadu an haɗa to mutane na cewa gare su na cewa gare su ba don taimakon Allah ba da sun sa annabi shi ma ya karkace ga wani abu wanda suke so wa garsa alas saqifan annabiya ah, wata kabila da ake ce banu saqif sun roki annabi an yi hurima wa diyahu ya sanya rahinsu ya zama abin harami wa alahu alaihi sun kanace ga wannan wasu aluhu sun ka roƙai abin na Allah ya usharu wato kada a hidda ushiri ga abin da ga dukiyarsu kuma abin nan wai usharu wato Allah ya usharu wai usharu kuma kada a hidda ushiri kuma abin nan kada a tara su wa Allah ya da'u ne kuma in sun zo sallah kada su aza hannuwa biyu da ake aza Allah da kuma ta yi kusan san goyi in aka ga wajen rukuyi ana aga hannuwa ga goyi suka ce to suna roƙo ne su ya yayi musu in sun gabo kawai su saki hannuwan su kasa yan sarki awa al'addi ko kuma abin nan yan sun zo wajen sallah su yi kamo da matasa ka yi yara kusan yaro zai zo ya sako abin nan ya taguwa ta nan da ɗawan wando yana wata tahiya ya hito sai ka ce masa jakob ya zo masallaci bai da darduma ya yi kokari ya ije wancan mai darduma shi na azawa yana kokari ya ci kai tsaye mallan ka kawo min darduma ya ji koya sai ya dawo ya sai ya tsaya an ta wajen sallah ne an ce kasa sai aza a aza hannuwa ga goyi su hannuwa ba su su duda don kasu gobe kasa ko ba ku ganin gayi wanda suke sallah an yi ta faɗa musu in kasa ta hanyar da ba ka so ka aza hannuwa ka kasa ce da darduma ka ka samu ko wani kyalle na gidan ku ragga haka ɗauko ka ce da abin ka dunkule ka rike ga mu ka azawar dai ba ka yin kasar don ka yi sallah cikin nutsuwa amma ba su sai dai su to kana kokarin shi yadda da duma ga yuna ka yi adda abin kawa kokari kake ka shi yadda yana kwaye matasa Allah ya gawata wa matasa wani abu sai yaro kai da da duma kama kokari ya kai ije ka kamin ka kama shi ya yayi wani abu sai yaro Allah ya gawata wa matasa ya shirya mana abin mai daidaita su ga ya taimai ce. a wallayen buwa Allah ko kuma ba za su je ga kasa kamuwa da kowa ke jittuwa wa fi salatu cikin sallah abinda suke so kai musu kenan tuwar sun ka matsa in ba don da Allah subhanahu ta'ala ya taimake ka ba ya kare ka to da sun yi kwasa su karkatar da kai kai musu wannan abin da suke so wa sarihun bayyana yake fil aya annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lan yarkan annabi bai karkata ga abin da suke so ba wa illa a wala qaraba kun bai kusanta bai yi kusa an yarkana ya karkata al misl hadil ahwali ga waɗanga abin da halaye ahwai waɗanga son rai ba bai yi kusa ya karkata ba Allah ya tsare abinai ya ce to inda kan kayi ka ɗan karkata ga barin nasi ka dawo ga abin da asan rai idan la'adakanaka idan ka wi'fal hayati wa wi'fal mamati kuma la tajidu laka alaina nasira wato idan inda a ce ka karkata ga ra'ayinsu ai lau abin na laura kanta inda ka karkata ga ra'ayinsu la azaqana ka dai bal hayati wallahi da mun dandana ma azabar rayuwa rauni na rayuwa wa da afala mamati da rauni na mutuwa ai azaba ai misalai wato lunki biyu na mayo azaba gairuka da mun dandana maka lunki wato ba na rauni ba da bal hayati wato raunin wahala na rayuwa da raunin da azaba lanki biyu za mu yi maka irin mayo azabu gairuka irin azabar da ake wa waninka to irin ta biyu za mu dunka ma fi duniya wal akhirah malami in yi ma Allah laihi Allah azabar da ya kai mai tahi wanda ya kawa jahili kamar wanda in malami yayi aiki yayi sallah raka'a biyu jahili ya raka'a biyu to ta malami ta hilada dan ita ta yi cika ka'idodin da Allah ya ce a cika ta jahili ko yana bubugawa gwargwadon dan abin da ya sani shi ko abin da ya sani bai kai wanda malami ya sani shi yasa shi Allah akwai mai wanda ya kasu duwa da Allah ya ce ai in kai akwai jingan da aka biya to idan malami ya karkace ma hanyar Allah ka bar gane a waya wata hanya kana gane ai yanzu yan siyasa sun yarda da wani shi wato akan layi shi adda haraka bi shi ɗaya da kallo ka gani bi shi kakkace ma kowa komi bi shi da kallo ka warka ji Allah ya ce eh, da ka karkace gare su la da kana ka da ifal hayati wa da ifal mamati haka nan na kowane malami na bishi kaga zaka ga duk abin nan ya kare kaga ya dawo ya walakanta inda bai dawo ga Allah ba babu wanda za a yi Allah ya ɗaukaka shi to Allah na raga ma jahili irin ragin da baiwa malami domin abin nan malami iya da gangan yayi amma jahili yana yiwa shi ganin kai a wayan haka na shi addai idan malami ya saki hanyar ya yi makaruni in jahili ya biyo shi sai ya yi alkabira ba ga haram ɗaya bai tsaya ba sai ya kai ga alkabira wanda da gare ta sai ka shi to ko malami ya san haka kuma ya rusa yana ta maganganu don kama duniya ta yana ta maganganu yana ta abubuwa mara kyau don kama duniya ta to Allah zai lullunka mai rayuwa mai kunci da mutuwa mai kunci ya walakanta shi ya kaskanta shi a cikin duniyar kuma duk wanda kun ka gaya dauki wannan hanya ku bi shi da kallo in dai bai gyara ku bi shi da kallo kuma ku rubuta ku aji wanda kun ka ji qur'ani ya faɗa ku rubuta ku aji suma la tajidu laka alaina nasira sannan ba ka samu mai taimako gare mu wanda zai taimaka maka ya hana ka sha azaba ai ma ne aminu ba mai hana ka daga azaba fa hada khilafu dastur al-insani wannan kun ga sabanin abin uh, kundin tsari mulki na mutum haisu yodi ba'ada ta lokacin da yake da sashen rarrabewa li da lashe ashkhasi ga wasu cikin mutane awal jinsi minan nasu ko wani jinsi na mutane awal ba'd da minan biladi ko ga wasu garuruwa sai ka ga an yi tsari an ce garuruwa iri kaza wato za ba hukunci kaza bai hausu ba hukunci mutanen gari kaza ya wannan tsarin mutum kenan amma tsarin Allah kowa da kowa duk dai da manzon mutane da mutane duk dai wa in kadu wa in kadu la yastafizunaka min al-ard li yukhrijuka minha wa idhan la yalbathuna khilafaka illa qalila abin na na arada ƙorashin ƙorashawa sun yi niyya a rasul rasulun min ardi sun niyya su da annabi daga ƙasa ta su kore shi daga makka ya bar makka ila shami ya koma a ƙasa sham duk wajen da ƙarhin ciya suka so su sai suka ga in yi da ƙarhi bai yi awa yi da tinko da wata dubara su dai kore daga makka wa ƙalallahu sai allah ya ce wa innahum kadu da zuna ka lalle su sun yi kusa sau abin nan su fitar da kai min al'adda daga ƙasa abin makka liyakar juka mina don ɗan su shi ka gaba ɗaya daga cikinta wa idan da a ce sun shi ka ai lau juka da a ce sun yi da kai daga makka la yalbisuna khilafaka wato ba za su zanna ba khilafaka bayan hitakka biya abin nan bai kasa da alha'i wa abin nan wa alifin ba da lami fi khilafaka wa qur'a bi fatah alha'i wasu kunin lana halfaka wa idan lalaba suna khilafaka ayyan ku suna ba da ka ba za su zanna bayan ka ba illa kalilan da zamani sai zamani dan kaɗan ta mai hulaku lokacin da sun kaso su kore annabi Allah ya ce inda sun yi rashin arziki sun kore da ba za su dade ba duk wanda amma ka zai mutu duk Allah da ya halaka su to amma da Allah ya tsare su sai ba su yi da shi ba a wannan lokaci sunnata man arsalu man قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا سنة من قد أرسلنا قبلك سنة تيتا متعنى نمك أيكو قبالك أيكا سنة نبي يد سنة متكتكين in sun kori annabin sun muku sai mu kore su daga rayuwa gaba ne wato kasannati a kasannati nabiyin kamar sunnan mu cikin wa'anda sun ka gabata min ihlaki na hallaka mana akarjan wanda ya kori annabawa daga gari duk wanda ya kori annabawa daga gari to shi ko da izinin Allah Allah zai kore shi daga rayuwa shi ko gaba ɗaya al'ada ce ta Allah amma mai yawan abin na na mutanen da ke korar abin na na annabawa kamin annabi mu an hallaka su amma zamanin annabin mu da yawa akan kore abin nan malamai daga garuruwan su sai kuma Allah shi yi jinkiri sai da ƙarshe ya hallaka mutanen su ma dai Allah yana halaka mutane da yawa waɗanda dai na gani da ido na waɗanda suka gori malamai daga garin su to na ga mutane da yawa waɗanda Allah ya halaka amma dai wasu ya kai musu jikiri har zuwa wani abin na wannan lokaci wala ta jiri lissanatu na ta ilan ba ka samun canzawa ga sunan mu ai tabdila canzawa falamma lam yuridillahu ihlaka hadhihi al-umma lokacin da Allah bai iya halaka wannan al'umma mana a ahal makka sai ya hana mutanen makka min akhraj rasuliha minhu minha ya hana mutanen makka sai yadda manzon makka daga cikin makka hatta amara hu bil hijira sai da Allah ya bashi umarni da hijira da kai ne yayi hijira da kai wa wajhul muqarana huskan muqarana anan annal umma salifa al al'ummomin da suka gabata haka da jumhur salawun sai yadda mandannin su daga gidajensu misali kawai ibrahim kawai mutanen ibrahim kun ga ai sun kai bayan sun sashi wuta da ya to ni muhajirin ila rabbi to sai ya hijira kun ga abin nan da korarsu ya bar kasa ya bar kasa gaba ɗaya don ya ga suna so su kashe shi kamar abin da mutanen ibrahim wa kawai sha'abi da mutanen shu'aib wa fir'auna da fir'auna ma a musa kun ga annabi musa lokacin da fir'auna ya kore ai da fir'auna ya kore musa ya bar misira bayan ya kore ai shi bai dawo misira ba daga can allah ya halaka shi cikin ruwa fa an ja allahu rusul sai allah ya tsira da manzanni wa ahlaka alladhina akhrajuhum kuma ya halaka wa'annan da sun kai shi su saboda haka ka'idar Allah kenan shi fa Allah kullun yana nan kula da bayi ne wallahi basirun bil ibad Allah yana nan yana kula da bayi ne Allah mai basira ne ga bayi ne yana nan hake da abin ne ko wata ba su Allah taba shi ya kai ko taba bayan Allah mu'minai kai ya ga a ya tsere ko malami na ya taba su ko mai kudi na ko dan siyasa ko mai mulki na saboda haka ku yi hatara da abin na da abubuwan da kuka in kuka ga dan siyasa ma in kuka gan shi ya daɗe ku bincike shi ku gani na ga wani dan siyasa ya daɗe kwarai da gaske nan sai na matsa kusa da wani na kusa gare shi muka yi magana da shi game da tarihin dan siyasa nan sai na ji yana cewa ai wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza to duk wanda muka so in muna son mutum ba mu bari ko cewa mandalokar gama saboda garuruwan na akwai mutanen kirki akwai malamai da muminai in aka sa ce man in muka sa ce man wurin muka tilasta shi yayi wani abin da ba daidai ba in yayi suna addu'a sai Allah shi halaka mutane shi yasa wanda muka so ba masa shi wurin sai ni gana shi dalilin da yasa sun ka dade ana damawa da su kenan ashe yi suka suna taka tsantsan ba haka suka faɗo ma Allah geshi ba amma wani dan siyasa wakaci na sai ya ce komi mutuncin mutum zai ce a ce a ce mutunci ne shi ya ce wanda yake wani mutum yana daraja ga Allah darajar da Allah bai hankuri a taba shi bai hankuri ko taba shi duniya to sai mutum ya zan yi ba zai kare lahiya ba kamar kun ka ga wayannan ku kula Allah subhanahu wataala yana nan kula da bayi ne in ka ga bawa bawan Allah na na kware Allah ya tawa mai asiri jayi har da barayi har da barayi waɗanda 'yan fashi da makami suna sun san wannan ka'ida barayi waɗanda yan bashi da makami wani abokina ya ce min sun ka ya taso tun da asuba zai je wajen taro yana kawowa girshi sai ga barayi sun tara hannu suna ta halbe halbe sai ce ma direba na yi ya tsaya sai ya tsaya sai sun kai to suka dibe suka ce kai ko kai an malama ya kyale kai an malama ne ya ce a kai an malama ne ya ce a kai an malama ne ya ce eh niyawa ne ce to ko ba shi ba ka wace wurin ba Allah sai ya ramu ya zanna tarar kake ji da bindiga ya ce wani lokaci sai ta haitsa ya ka ce mallar da gaban wallahi sai dai ta Allah kowa bai taba kaurin sun san abin da suke hada su sun san wanda in sun ka taba shi duk inda sun ka ce duniya sai ya kamo su akwai wasu da sun ka tsaya wani wuri sun ka abin da ana suna tare mota sai mota mutane sun ka yato sai sun ka ce mallar kai koma ka nan amma radda Allah ya nuhe su da a kai ƙarshen su sai sun ka rana sai sun idanun su suka cuta mawar malami mutane da yawa sun gansu ana nuna su a talabijin an kama su nan da nan Allah ya karya su wasu barayi suka tare hanya mutane suka biyo sai sun ka bude mun wuta wuta da direba ya kitsa sai yaro guda ya mutu mota kuma ta faɗi da wani babban sai to ya gane shi ku tashi wallahi ku tashi to kun gani sun sani har da su da barayi sun san waɗanda Allah ka kunya ta kunya amma sai kaga wani dan siyasa wai shi dan mahaukaciya ni ne ce ta kai ni ne ce kai kace mi ka gama yawo wani mutum in ka taba shi Allah bai hanku Allah bai hankuri Allah na da bayi wanda kasar kai ma kana da na kusa gare ka wanda in ka taba su Allah bai hankuri kai ba ka hankuri to Allah ma na da nashi zankai kana taka tsantsan di ba ka gani illa dai wani abu na da an ka ce kun saba da ce mutunci sai ya ci mutuncin wanda bai kamata a ci mutunci ne ba shi ɗaya na amma ku ya tara musamman su 'yan siyasa da ke da irin waɗanda ko barayi suna barin mutanen kirki ko barayi sun ka biyo sun ka iske mutanen kirki suna raga musu saboda dama Allah da kai ne cewa inna ma yakhsha Allahu min ibadihi ulama shi Allah da kai ne ce waɗanda ya ka kunya cikin bayi dai malamai Allah da kai ne ba wani ba ya saukar da aya ce yana koyi malam amma kai don kana dan mawakaci aka ce kai kace a dai malama na haka eh, ni nace ni nace don kana dan mawakaci kwana bi ka dawo kuma ka koma dan malamai a taimaka ma da addu'a bayan ka ce ba su da daraja to ku kula da irin waɗannan waɗanda misalai da kun ga Qur'ani na yi nan suna nan hayyar yanzu suna nan suna gudana akwai bayan da Allah na kunya abi ne kwattaba su ko Allah na taba shi kwattaba su Allah na taba shi kuma in kan laba gehen su sai ka ci gaba da harkokinka ko an so a yamace ka ba a iya da sun yi magana sun ce ya Allah wani mutune rana ka gan shi na mutane suna son sai mai kaza sai Allah ɗaya sa kariya in mutum ya kai wani lokaci yana kai inda Allah da kai ne yake cewa wala in sa'alani la wadin wallahi in ya roka yana bashi to da mutum ya kai irin wannan kama jikinka ba kowa ka ce a ce a ce mutunci ba ku kula yan siyasa don ita giya siyasa wato giya ta ta hauka giya ta ta hauka da tsabar rashin kunya wani sai ka ga mutum yana wani abu sai ka azaba shi na ta Allah ya shirya mana yan siyasa a kimin salata أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ثم أمر الله نبيه سنة الله أمر النبي نبي صلاة صلى لأنها abin na na manja alkharifi na don ita ce matsira masu tsoro duk wanda ya ji tsoro cikin ku ya dauki buta kwan ji tsoron ya ɗauke buta kakka ce ma kowa komi komi na naka kaɓe cikin buta akwai shi komi na naka kaɓe cikin buta akwai shi babu abin da babu cikin buta akwai motoci akwai kuɗi akwai milki akwai manyan gidaje ku matasa akwai 'yan mata akwai su ga buta saboda haka Allah ya umarci annabi ne da sallah la'anna manja ja al-kharibina da ita ce matsiran masu jin tsoro wa ma'awa alfarina wanda yayi gudu to ita ce abin na ita ce mata wurin kwanansu ita ce makwanansu ila rabin zuwa ga Allah ubangiji su faƙala a ƙimar salata ya ce mai ka tsaye da sallah ai an tawa ummataka da kai da al'ummar ka ku da sallah a salawatu wa salloli guda biyar wa inda ya abin na wa'al da ya ce abin na asala ya ce lil ahadi adhihni wato wannan abin nan sallah din nan wanda ka sani ba wata ba ai allati wa dita lailatul mi'raj wannan da anka baka dare mi'raj to ka tsaishe sheta fi awqatin muayyana fi awqatiha al muayyana cikin lokutan da aka ayyana da ha gare ta cikin lokutan ta lidda loke shamsi lokacin da rana ta yi da loki a min zawali a sada ta yi zawali ila ga sakin laili har zuwa abin da na matsowar duhun dare a yi ikibalin gulmatin fuskantowa duhu ai abubuwar wal asari wato abuwar da la'asar abubuwar wal asara da abuwar da la'asar wal magrib wal isha da magriba da isha'i wa qur'ana fajri da qur'ana alfijr ai salatu subhi wa sallah asuba inna qur'ana eh, fajri lalle alqur'ana alfijri wato sallah asuba kana mashhuda ta zama abin halarta tashadu mala'ikatu wal layli mala'ikun dare suna halartar ta wa mala'ikatu nahari da kuma mala'ikun yini to bayan ka tsaye da sallolin farilla to Allah na so ya kara ma annabi muƙami to muƙamin in dai a wurin Allah aka samu ne sai fa an rika wata hanya sannan ake samu ne kuma babu hanya babba da aka samu ɗaukaka a wurin Allah kamar hanyar buta babu wata hanya da aka samu ɗaukaka a wurin Allah wadda ta kai kamar hanyar buta duk abin da wani zai faɗa maka wanda za ka yi Allah ya ɗaukaka ka da wuri ya sauƙaƙa ma matsalolin rayuwa babu kamar ya shirya ka ga buta da haka Allah ya ce da annabi ne wa minan laili wa minan laili fata hajja da bihi na nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa minan laili makami Allah ka so ya ba annabi sai ya ce to kame a bada makamin ga hanyar da za ka bi dauki butarka wa minan laili da daddare fatahajjad kai ta tahajjud sallah kai ta yi ai fasallabi kai ta sallah da alkur'ani fasalli bi ay bil qur'an fi istihdam ciki wato akwai sa annabi aiki fi qawli abin alqur'ana fajar wato da karahu awwalan ya ambace shi daga farko bi ma'ana asubi da ma'anar sallah asubahi wa ada alaihi damira ya maimaita damiri gare shi nan da yace bihi wato bi ma'ana alquran ma'ana sa ana alqurani alkitabul munazzal littafin da aka sauka shine yake ni wa min al-layli fatahajjar bihi ay bil qur'ani nafilatan laka ta zama nafila gare ka tahajjud ba sai ga azumi ake yi ba ba sai ga azumi ake ba ya ku bayan Allah masu bida alheri ga Allah ba sai ga azumi ake tahajjud ba yan son samu na ga azumi kai aka son kai ga wani kasa bane ko nawa kakai kullun to ga azumi kai aka so kamar dai wada kun ka ga annabi na kara inji uwar gida ne aisha to ƙarin shi aka bukata gare ka ba wai ana ne sai ga azumi dai aka ta tahajjud ba tahajjud kullum ana yin ta ce to kai ka yawaita sallolin dare in ji Allah subhanahu na fila tallaka ta zama na fila gare ka ai tarba ba'idatan tallaka wata farilla wadda an ka kara ma nuna ummatika ba da al'ummarka ba su ga al'ummarka ba farilla ta gare su ba su gare su suna ce aw badilatu ala salawatil mafaruda ko ta zama a kan sallolin farilla me za a yi in ni yawaita salloli da daddare Ya yace sa an yaba saka rabbuka hakika Allah ubangijin ka zai ta sheka bil a ranar lahira da makamin mahmuda makami abin yabo kun gani da Allah na son ya ba annabi makami? sai ya shirya shiga abu daya shine sallah annabi ko ya ci gaba dama duk abin da ake nema ga Allah da addu'a aka samu ne duk abin da aka nema da Allah an ka waskanci Allah da addu'a ko mina na ana samu ne ko kaga an dade kwantar da hankalinka in dai da addu'a ne ana samu ne shi yasa kun ga shi annabin da kansa wannan alkawari da Allah ya mai sai ya ce duk wanda ya ji kiran sallah ya faɗi wa da mai kiran sallah ya faɗi har aka kai ƙarshe yi salati sannan ya ce allahumma rabba hadid da wata ta amma ta salatu qa'imati ati muhammad ne didata wa fadilata a ba'athu wa darajata rafi'ata wa a maqaman makaman ladhi wa'ata wa bi riwayatin innaka la tuqbalul ya ce wanda ya karanta wannan ni da kaina zan kama hannu ne in kai shi aljanna annabi abin da ya sa faɗi haka nan kwaɗaitar da musulmi na ya kai addu'a ta haifar ruku ku yi min wagga addu'a ko matsayin min addu'a mukamin gari an kai alƙawari ya tabbata ni san kama shi da kaina a kai shi aljanna kai kana je annabi ya roƙi addu'a gare ka ya ma alƙawarin goron ta aljanna kana wasa ba za ka yi wasa ba to abubuwa ne guda biyu duk abin da mutum ke so in ya bi waɗanda hanya yana samun su yawan sallah da yawan addu'a kun ga suna Allah ya shirya annabi ne gare su kuma annabi ya ci gaba ko mukami ya tabbata kamar da muka karanta da ku a cikin bukhari ya riga ya tabbata kamar da zamu sake karanta da ku a cikin sahih muslim insha Allah ya riga ya tabbata mukami ya tabbata da addu'o'i da sallolin da ya ta yi zamanin rayuwa ta da kuma addu'o'in da ya roka ga al'umma su rike mai amma kai maciyaci ka koma can ka ce ba addu'a ka koma kai tun gaga mun wadda mai gidan mu roƙon addu'a ya kai ku je ku roƙi addu'a mai gidan mu shi abin koyi ba wani mutum ba a sa ya ba su saka rabuka makaman mahmuda ai ya hamaduka fihi al-awwaluna al’afirun makamin nan mutanen farko da na ƙarshe za su yi ma godiya gare shi ba wa makamin shafa'a ne makamin ceto fi da qada'i wajen rarrabewa ga shari'a lokacin da an ka dade ba a hukunta mutane ba yi yudhiru Allahu fadalaka lokacin da Allah zai bayyana darajar ka ala jami'in nasi akan dukkan sauran mutane bila makarana ba tare da kwatantawa ba ma ahadin minhum da guda daga cikin mutane ba sannan cikin sallar nan ta dare ita sallar dare dama sallar addu'a ce sallar dare sallar addu'a ce duk inda an ka kai ga aya wadda ka magana rahama mutum tsayawa ya kai roƙi rahama in an ka kai ga aya wadda ka magana azaba mutum tsaya ya kai sauki ya roƙi tsari ga azaba kuma in ya kai goshi ne ƙasa shi ta addu'a shi roƙi Allah abin da ya kaso don haka Allah ya ce mai wadu'u bada salawa salawat bayan sallolin nan duka na farilla ma banda na nafila ba ma na nabila ba da salawa ce bayan sallolin nan guda biyar ka tabbatar da baka tashi ba sai ka yi addu'a in ka yi sallar farilla ka gama ka tabbatar da wada uka yi addu'a ba da salawa ce bayan sallolin nan guda biyar annabi ya ma azubi da jabal ya ce ina son ka wallahi inni la uhibbuka ya ma'az wallahi ni ina son ka ya ma'az ma'az ya ce to ni a goron soyayya ya ce usi ka ya ma'ar ina ma wasiya ya ma'ar bayan kowace sallah ka kari ta barilla kada ka yadda sai ka yi addu'a Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik yace kakka yadda ka tashi bayan kowace sallah kun ga hadisi ya riga ya inganta illa ka rabi da malamai su yi ta abin da suka yi wani ya ce cikin sallah kamin a sallama wani ya ce bayan sallah bayan an sallama tun da dai annabi ya faɗa kuma sun sa babar cewa mutane su bari bari cewa mutane su bari tun da hadisi ya inganta daga annabi in ba ka iyawa kai koma gehe in ba ka iya kai koma gehe duk maganganun da kuke ji wasu na cewa ba addu'a bayan sallar farilla duk jahilci na duk wanda ya ce haka na jahili na ko dan son rai ne abinda kawai za ka ce wa mutane ka ce in an kai sallar farilla abinda za a yi na farko ya ce assalamu alaikum na farko abinda za a ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sau na biyu allahumma anta salamu wa minka salam sannan sauran zikirorin da ake yi daga baya sannan tasbihi da salati da istighfari ka ce sai mutum ya yi shi in mutum ya gama annabi ya ce fale da lalle lalle shi addu'a ka ya tashi kai ka koma gehe kawai ka ce ba a yi ka faɗa mutane inda ba a yi ko baka san inda ba a yi baka tai makaranta tai makaranta ka shiga aji ka zanna sai a koya ma a ce da an ce assalamu alaikum abba a daga a sai an abubuwan da aka ce a yi wurin tafi da an gama su a yi addu'a in baka sani ba te makaranta a koya maka sai ka ga mutane na cewa ba addu'a wani in ba wurin sallar na bayana da ya addu'a kuma ka ce kashi kuma Allah shi ce ayi addu'a kuma ya ce wanda bai ta ya haƙe da shi shi Allah innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال ربكم ادعوني استجب لكم الله ubangijin ku ya ce ku غير ان روكيكم كون جي ku ان ديتي اي faɗi كو انا ayi اي ko ina يا yi كو كانا توتو كو cikin kana tutuka ko cikin masai ana addu'a ko cikin masai salanga an ka shiga ana addu'a ko nocewa an kai cikinta ana addu'a kuma ta yi kuma ta yi wanda duk yace ba ayi kuma gane shi ne akwai fito gane shi bayan Allah ya ce yi. bayan Allah ya ce yi, wane na ce ba ayi in wanda duk yace ba ayin ta dan son raina ko wane na dan son zuciya ne addu'a zikiri ce إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون Allah ya ambaci ulul albab ya ce ya kuruna Allah wa'anda ka zikira Allah kiyama suna tsaye wa qu'udan ko suna zaune suna tsugunne ko suna zaune wa ala junubin duk gehen da suke duk halin da suke suna addu'a sai ka ce a bari Allah ya ce suna yi kowane lokaci ka ce a bari ba a bari in dai baka iya ko ma gehe da ba ka ya koma gida rabi da musulmi su ne abin da Allah ya sa shi ya ce kurokan wa kalar buku mutu oni asu da ulabu kurokan in karba muku bayan ya ce kurokan in karba muku ya hana girman ka ya ki addu'a kuma ya ce ya jama'a isa jibu lillahi wani rasuli idza da akul lima yuhayiku ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wali rasuli idza da'akum lima yuhayiku ya ayyuhal ladina amanu sajibu lillahi Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yace ku yi addu'a gare in karba muku sai daga karshe ya koma ce ya ja aya ko ya saukar da aya yace Allah ya ku masu imani ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani istajibu lillahi ku karba kiran Allah mana yace ku yi addu'a ku karba kira ne mana ku daga hannu ku yi ta addu'a ko ku karba kira Allah da manzo idza da akum in ya kira ku ba shi yace ud'uni ba sannan wani da ce muka ku yi ku rabe da shi in bai sa abin da aka yi ba ku rabe da shi malam menene dalilin ya halatta a yi sallah a cikin bayan cikin bankare ya halatta a yi sallah ah, a sori a addu'a a cikin bayi ai kai ma ka karanta ko a babin wankan janaba ka karanta addu'o'in da aka cikin wuki ciki ko ake ko baka karanta fuska ba <laughs> sannan dalili na biyu ka ja aya amma ya ji bulmudarra murdaru da Allah ke faɗi nan wanda abda bukata bai same ta shi a murdaru an same lokacin da an kace sai lokacin in ka ji an ce ga addu'a sai lokaci kaza aka karanta ta addu'a boka yi ta shi Allah a wuri ne duk wanda an mutar ko yaushe lalura ta kama ka karoke shi kana cikin masai yanzu idan ka shiga yanzu idan ka je makewayi don ka kewaya ya fada da kai kana roƙo Allah ya hishe ka mutar ka ko ba madaru mutar ka ko to ya ce ka kire shi ka kire da mutar ka gane yanzu رب أدخلني وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي واجعل لي من لدنك سلطانا nasira wato mu musulmi a wajen mu ko ina kake kana addu'a in dai Allah na duk inda ta kama ka kire shi ka samu bukatar kira ne kire shi yana ji da kowane harshe yana ji kuma ko ina kake yana jinka mu a wurin mu ba a rabuwa da Allah darfata ainin kodda da kyauta ijiya ba a rabuwa da Allah saboda haka kai ta addu'a a da salawati kai addu'a bayan sallolin nan guda biyar kai wasa ko ka ji wani ya cewa ka aiki ale shi shi da bai yi ta hizo in ba addu'a ga Allah ba dai ana addu'a ga Alhaji ba ba ana zuwa gwazai gidan yan siyasa ba ba ana zuwa gidan yan siyasa gwazai ba in ba a roƙon Allah ai dai akwai shi yana addu'a ga Allah bai ai yana zuwa gidan mutane ana harara ta ana baci iya ta ce yanzu mallawa na ya taurin wurin da wai taimako an ga tobe da bayan an kayar ta mu an ce mun gare ne amma gashi an to taimako ne mu kaga yaki zuwa ga Allah ya ce ba a yi ga Allah to dama an ce gwargwadon imanin mutum gwargwadon addu'a ce wanda imani da Allah kware zai yi addu'a ga Allah kware ko misa mai Allah saboda imani ne shi kai sai wanda koyi imani da alhaji ko mai alhaji wanda ya imani da 'yan siyasa komisa mai gidan 'yan siyasa komisa mai gidan 'yan siyasa komisa mai gidan 'yan siyasa wanda ya imani da Allah ko komisa samai Allah saboda haka wad'u ba'a da salawati wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq ka ce ya Allah ka shigar da ni mashiga ta gaskiya mudkhala mardiya mashiga yardaddiya la arabi ma akrahu ba ni ganin abin da ban so ciki ne aw da adkhulin mardiya ko wurin shiga yardaddi inda inda ka aurenka fa adakhalahu Allahu al-Madina sai Allah ya anshi addu'a sai sai ya shiga da shi Madina lamma hajar kun ga ya karbi wannan addu'a wa akhrijni mukhrij sidiq ka fitar da ni mai ta ta gaskiya ikhrajan la altafitu bi qalbi ilaiha fitowa ta gaskiya wadda ba ni waiwaya da zuciyata zuwa gare ta wato ka hidda ni daga makka fitowar da ban koma waiwaya da zuciyata ga makka Allah ko ya anshi addu'a ta yayi aikin hajji ya gama ana gama sai aisha ta ce yanzu kowa zai koma gida da hajji da umra ni zan koma da hajji kawai ba umra ya ce na abdurrahman te da ita tan'ima ta yi umra shi in an ka gama ke iske mu abin da haif ya hita ya ba makka ya ce makka ka abba zama ta hita zuciya ta ya ce ita abba ya zama yadda bai ta da kewaye ce wallahi wallahi ba don da mutanen ki sun kai sanda cikinta ba da ban hita ki amma tun da sun kai sanda haita shi ya addu'a ko sun kai sai ya hita ya batta waje alli min ladunka sultanan nasira ka sanya mini karhi mai taimakawa daga wurin ai kuwatan tansurni biya ala a'daika wato karhi wanda za ta taimaka min da ita akan makiyanka wa qur wa qul ja al wa qul ja'a al wa الباطل كان وقل ايضا في الدعاء كما تكي الدعاء كتي جاء الحق مسلمتي يا ني غسكيا وذاك الباطل قريا تاواجي اي بدل الكبر دك كافرتي يا باشي غبادي ان الباطل كان زهوقا داما قريا يا ذم شيكيوا مدمهلا واتو مي واچيوا زائلا مي غشيوا fagar ajaba Allahu al-karim الله Allah ya karba du'a ahu addu'a annabi kun ji annabi shi da ya ji abin da ya kaso sai Allah ce ya sai shi ta addu'a bai bari sai ya samu to Allah ya ansa addu'a ce fa akar jahu min makka ya da shi daga makka khuruja sidiqin ta ta gaskiya wa al-madina ya shiga da shi madina dukhula sidiqin shiga ta gaskiya wa da babbi nafsu sai ne ta yi dadi sun maji lahu sultanan nasira sannan ya saya mai iko mai karhi karhi wato ku kuwa wani karhi mai taimakawa faraja ila makka daga can madina ya dawo da karhi mai karhi ya dawo makka mukurama ana girmama shi an ce gaba ɗai wurin muka ka karanta da kuna cikin musulun babin hajji gaba ɗai sai da an karsa gode bai makaranta da shigowa sai ya ce to abinda za a yi shi ba a bugun mutane gaba gari ba a sa bulala awa mutane bulala su ba shi wuri ya ce to bari a yi dawafi shi ya dalilin dawafi na bisa doki a bisa rakumi da sa yi na bisa rakumi ya ce a bari wasa ma kowa ya ganai kun ga wanda an ka kora kamar kare ana waɗin kwakkawa kai nai kwakkawa kai nai rakumi ɗari za a bashi yau gashi ya dawo hadda tsohi sun ce a talabo su a kawo su baki hanya don su gane shi addu'a kenan wani abu sai addu'a wani abu sai addu'a Allah shiga harta mu buta wato wani abu sai buta wanda kana sallallahu alaihi wasallam annabi ya shigo makka inda ka'aba wa hawalar baiti gehen ka'aba 360 sanama akwai gunki 360 wa ja'ala yad'anuha bi'udin fiyadi ya shiga yana suka su da wani icce wato sanda ga hannu ne wa ya kulu ja alhaq wa za haqal badil inna badil kana zaruqa hatta sakatat hasai da guma kana sun kawai da duk da sanda ya ture su to Allah ya gafarta mana kun ga tasirin addu'a ko to ku rike addu'a ku da wa ku wani ne tana da mu kwana insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله algawa su malam koyan burashi da sahi mutum na ɗauke da azumi yana da wata illa do wani abin da adda zaƙi ko bauri ko ɗaci amfani da shi makaruhi na ga mai azumi haka malamai suka rubuta duk wani abu mai zaƙi ko bauri ko ɗaci amfani da shi makaruhi na don yana laƙiya ga baki a daɗe ana jin ɗan ɗaro saboda haka makaruhi ne a sa wani abu wanda ba buro shi ba shekara goma sha ya isa da malam ya danganta bincika a kai a gane in ya isa sai abin nan ana gane ya da maliki balaga aka wani da ita wani dan shekara goma sha shida na amma bai balaga ba kamar irin masu dan karamin jikin nan wani yana kai shekara ashirin bai balaga ba wasu masu manyan jiki wani da shekara goma sai ya balaga wani da shekara goma sha wani abu to balaga dai aka kulawa da ita in dai ya balaga to shi kenan amma in bai balaga ba ko da ya kai wa innan shekaru ba a sa shi dabara in dai bai balaga ba an zama tumana ne an hukuncin mutumin da ke dauke da azumi aka yi shi allura ya ke kai yin maganin nan a cikin baki hukunci ne azumi ne lahiya lau shi ke babu abin da ya shaye shi Allah zama mana wata mata suka rubuta cewa mun ji ko yau kana wa samari addu'a aijin da kuke ji yana cewa maza da mata wato budurwa ita ma in dai ta kai babba ai abin nan ita ma mace ta yan kanana ko kuna jin muna cewa zuriyar mutu suna muka saboda haka kowa ya shiga Allah ya wata mana shi gaskiya ne wanda ciwon ciki ya zama ya shahada yana hadisin bai tabbata ba ne hadisin bai tabbata ba ne inda ya tabbata sai in ce tabbanna amma yana yiwa don dama ana ce hadisi na da rauni saboda shakka da aka yi yana yiwa ya tabbata a wurin Allah yana yiwa kuma bai tabbata ba kun dama malamai dama malamai kashi kashi suke kun san malaman mazhab malikiya su a wajen maliki ya ce sai rubu'in dinari kuma ga gani na maliki ya yi nasiha dan rubu'in dinari kun ga abin nan kusan bai kai dubu goma sha biyar ba a ba dubu bakwai baka ku dai diba lissahin da lissahin eh, baya-bayan to kun ga maliki ya yi nasiha in dinari ko dai nawa in dinari ya kai ko dai nawa yake ya yi nasiha in dinari ko nawa da yake ya yi nasiha saboda haka ga gani na maliki yayi nasiha amma waje wasu malamai ba su damu da in dinari ba duk abinda an na umani wanda dai abuna wanda ana yi amfani da shi ana iya samu ne bayan an wahala wurin bidatai to ya an kai sadaki da shi yayi saboda haka a wajen wa'annan da dubu uku da abin da ya wuce dubu uku da abin da ba kai dubu uku ba yana sadaki kuma duk hadisai ne dai nan wurin mun karanta wani da shi da nan wurin mun karanta wani da ku ba da dadewa ba wata yarinya ta zo ta ce tana son mai gidan mu sallallahu alaihi wasallam yadda bai ta yaga kyawun ta yawa ya yahi ta to ba kuma ce da auren nan ba Allah ya gafarta mu sai tambayar mu ta karshe insha Allah akwai mutane da dama da ke neman da ba su fi da akan matsaloli daban-daban Allah ya gafarta E, za ta jira ayin haila ta dauke sai ta yi wankan janaba tare da wankan haila tare ake hadawa a yi in tana iya niyya ta san tana iya kudurtawa da wankan janaba da wankan haila in ba ta iya kudurtawa malamai kamar da muka karanta da ku da dadewa a nuri in ba ta wa ta yi kowane daban-daban ta yi mai tashi niyya ta shi shi dai in ta kare wanga ta yi wanga kuma ya yi Allah ya taimake mu ya yi salati da sallama ga annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka bi annana nashhadu annaka anta Allahu alladhi la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka kara mana imani ya Allah ka kara mana tsoronka ya Allah ka kara mana ibada ya Allah ka kara mana ikhlasi ya Allah sabonka ya Allah ka raba mu da sha'awar sabonka ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da marasa lahiya ya Allah ka warkar da bayanka musulmi yara da manya maza da mata ya Allah warkar da mu baki daya ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka taimake mu ka taimake kowa akan mu ya Allah ka taimake mu ka taimake kowa akan mu ya Allah ka ba mu nasara ka ba kowa nasara kan mu ya Allah ka ba mu nasara ka ba kowa nasara kan mu ya Allah ka ba mu rinjaye ka ba kowa rinjaye kan mu ya Allah ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kan mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu ya Allah ka gafarta mana da gafararka ya Allah ka yi mana rahama da rahamarka ya Allah ka tausaya mana da tausayinka ya Allah ka taimaka mana da taimakonka ya Allah ka nasara da nasararka ya Allah ka rinjaye da rinjayenka ya Allah ka buwaya da buwayarka ya Allah ka karfafa mu da karhinka ya Allah ka karfafa mu da karhinka ya Allah ka kare mu da kariyarka ya Allah ka kare mu da kariyarka ya Allah ka kiyaye mu da kiyayewarka ya Allah ka kiyaye mu da kiyayewarka ya Allah ka azirta mu da arzikinka ya Allah ka wadata mu da wadatarka ya Allah ka ilmantar da mu da iliminka ya Allah ka ɗaukaka mu da ɗaukakarka ya Allah ka girmama mu da girmanka ya Allah ka darajanta mu da darajarka ya Allah ka karrama karrama mu da karamarka ya Allah ka tawa mana asiri duniya da lahira ya Allah ka hishe mu kunya duniya da lahira ya Allah ka kare mu daga dariyan makiyan mu duniya da lahira ya Allah ka kare mu daga sharrin kawunan mu ya Allah ka kare mu daga sharrin zukatan mu ya Allah ka kare mu daga sharrin zukatan mu ya Allah ka kare mu daga sharrin zukatan mu ya Allah ka kare mu daga sharrin kawunan mu ya Allah ka kare mu daga sharrin hannuwan mu ya Allah ka kare mu daga sharrin idanunmu ya Allah ka kare mu daga sharrin halussanmu ya Allah ka kare mu daga sharrin kafafun ya Allah ka kare mu daga sharrin cikar cikannan ya Allah ka kare mu daga sharrin kowane mai shiri kuma ka kare mu daga sharrin ibilisu. ya Allah ka kare mu daga sharrin rundunoni ne ya Allah ka kare mu daga sharrin duniyar ga ya Allah ka kare mu daga sharrin hitintinnunta ya Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ya Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ya Allah ka kare mu daga makircin duk wani makiri ya Allah ka kare mu daga mana'aicin duk wani mana'aiki ya Allah ka kare mu daga kwalle-kwallen duk wani mai kwalle-kwallen shi ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka tausaya mana ya mana dukkan bukatun mu na alheri wanda ba na alheri ba ya Allah mai she su alheri ka biya mana ka kare mu daga dukkan abin da muke tsoro ya Allah bi ismikal adam wa riwanikal akbar ya badi as-samawati wal ard ya dhal jalali wal يا صريخ المستصرخين يا غياث المستجيثين يا كاشف السوء يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوات المضطرين يا إله العالمين لتنزل حاجاتنا أنت أعلم بأفقدها يا الله كتوسع منا duk wata bukata ta mu wadda ga sanin ka maslaha ta gare mu kamin mu tashi wurin ga ya Allah tabbatar muna da ita ya Allah ka tabbatar muna da ita ya Allah ka tabbatar muna da ita bukatar mu ko wadda ka san ba alheri ta ba kamin mu tashi tashi wurin ga Allah mai sheta alheri kuma ka tabbatar mana da ita duk wani abin da ka sa abin tsoro na gare mu ya Allah kamin mu ba wurin ga Allah tabbatar mana da kariyarka Allah ka tabbatar mana da kariyarka bi rahmatika ya arhamar rahimin bayan ka musulmi da da suke roƙon mu addu'a yare da manya maza da mata duka mun roke ka Allah cikin su har da ƴan mata duka su Allah ka biya musu bukatun su na Allah ka shirya su ka gafarta musu biya musu dukkan bukatunsu na alheri wanda ba na alheri ba ka maishe su alheri ka biya musu kuma duk abin da suka tsoro Allah ka kare su saboda rahmaka Allah ka tausaya mana saboda darajar sunayenka Allah ka tausaya mana ya Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la kuma ka kare mu daga azabar wutar ya Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la kuma ka kare mu daga azabar wutar ya Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la kuma ka kare mu daga azabar wutar da mu da uwaye da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah muna ƙara roƙon kai na da uka Allah wa na da uka ar-Rahman wa na da uka al-Barr rahim بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك الأولى ما علمنا منها وما لم kare mu ka kare kasanmu ya Allah ka kare mu ka kare kasanmu ya Allah ka kare mu ka kare kasanmu ka kare kasashen musulmi baki daya kada ka bari kowa ya wace mu kada ka bari kowa ya tarwatsa mu ya Allah ka tausaya mana kusan da hitina da tashin hankali daga wannan kasa ta saboda girman ka Allah ka tausaya mana saboda rahmaka Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya mu raunin mu ya Allah ka tausaya mu raunin mu ya Allah ka tausaya ma raunin mu Allah ka zaunar da mu lahiya cikin wannan ƙasa ta tattala arzikin mu Allah ka ƙara mai ƙarhi Allah ka ƙara mai ƙarhi Allah ka ƙara mai ƙarhi Allah ka tausaya mana ka shirya shugabannin wannan ƙasa ta mu zuwa ga abin da kaka so kana yarda da shi shirya su